بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيغا وتر رجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da دايا da wanda ya yi daidai da 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 miladiya muna cikin karatun littafin a Salam a sabon hadis wanda shekul Islam Abi Usman Ismail bin Abdulrahman As-Sabuni ya wallafa kuma babban malamin fadilatu Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkhali yayi wa sharhi a muna cikin shafi na 376 نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعضهم يقول جبرية wasu sashen mutane wato suna kiran ashabul hadith suna kiran salafiyun da suna jabariya wa farqun bainal jabariyati wa bain ahli sunna alhali akwai bambanci tsakanin jabariya da kuma ahli sunna akwai bambanci ba ɗaya suke ba ahli sunnati yaquluna innal abda fa'ilun li ahlus sunna suna cewa lalle bawa mai aikatawa ne ga aikinsa yaf'alu hadha al-fi'la bi ikhtiyari yana aikata wannan aiki da zabin sa in kana khayran aw sharran fa innahu yaf'aluhu bi ikhtiyari in ya kasance alkhairi ko sharri to lalle yana aikata shi ne da zabin sa wa hadha al-fi'lu wa hadha al-amalu yunsabu ilayhi cewa wannan aiki ana danganta shi zuwa ga bawa bawa shi yayi sallah bawa shi yayi azumi bawa shi yayi zakka bawa shi ke zina bawa ke sata bawa ke fashi bawa ke luwadi a gani ana jingina aikin kai tsaye zuwa ga zuwa ga bawa wa bihi yastahiqu thawab wal iqab da wannan aiki ne yake cancantar lada ko azaba ko in yi aikin alkhairi ya cancanci lada in yi aiki na sharri ya cancanci azaba wa ma zalika makhluqun lillah shi kuma wannan aiki duk da haka aikin nan halitta ne na Allah Allah shi ya halicci wannan aiki uwa wa amalu shi bawan halittar Allah ne haka nan aikin sa ma halittar Allah ne lianna Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya ce Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa فسموهم بهذا المعتقد Alayhi الذي يدل wa القرآن والسنة والعقل wato sai suka kira su fasamawu sai suka kira su da wannan aƙida ingantacce wanda alƙur'ani da sunna da hankali ah. suka ainihin ah, wanda alƙur'ani da da sunna suka yi nuni a gare shi a ah, sammauhum jabariya sun kira su da suna jabariya su yanwa su yan kadariya sai ko su mutazilawa sun kira ahlus sunna da suna jabariya limaza me yasa suka kira su da suna jabariya lian al-mu'tazila indahum an al-abd yakhluqu fi la nafsi domin su mu'tazilawa a wajen su lalle bawa shike halittar aikin kanshi da kanshi bawa shike halittar aikin kanshi da kanshi Allah ba shi da iko akan aikin bawa wallahu yakhluqu al-ma'siya wai Allah ta'ala shike halittar sako a wallahu la yakhluqu al-ma'siya sun ce Allah baya halittar sako wa hadha kadhibun wannan ƙarya ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allahu khaliqu kulli shay'in kama fil hadith Allah ta'ala shi ke halittar komai kamar yadda ya zo cikin hadisi al'imanu an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi cewa imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa wa rusulihi wal yawmil akhir da manzanninsa da rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kuma kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa wallahu yuqaddiru al wa sharr Allah yana kaddara alkhairi da sharri ويعلم أن كل إنسان سيعمل خيرا أو شرا كما ينا سنتي وعلى اللي قوة نمتن جسنزي أيكة الخير كو شر الله دي يسني أو يعمل شرا محضا كوزي أيكة شر أنقى حتى يموت حي يموت ويكون كافرا يا زمان تو كافري دي الله يسند ولا ولا يهدف هذا الكفر وهذه المعاصي إلا بمشيئته wannan kafirci da wannan sabon Allah baya faruwa sai da mashi'a ta Allah wa ce. sai da irada ta Allah irada kauniya kadariya an gane duk wani abin da zai faru a duniya bai sai ku cewa mulkin Allah ba in kaga an yi ruwa da iko Allah ne in kaga an yi kaga duk wani abu kaga an yi mutuwa ko rashin lafiya kai duk abin da zai faru a duniyar nan yana karkashin masarauta ta Allah subhanahu wataala لا أحد يخرج عن إرادة الله وقهره سبحانه وتعالى باب ولنا da zai fita daga irada ta Allah da kuma rinjayen sa subhanahu wa ta'ala ha huwa mas'ulun an hadhihi al'amal shi ne mutum abun tambaya ne game da wayannan ayyuka li'annahu fa'alaha wa basharaha wa domin shi ne ya aikata aikin shi bawa shi ne ya aikata kuma shi ya runguma aikin shi yayi mumarasa da wannan aikin bal wa talazzaza hina mawaqi'atiha ka hali zani wa sari kuma kai ya ji daɗi. lokacin da ya aukar da wannan sabon Allah kamar halin mazinaci da halin barawo lokacin da ya sata ya samu kuɗi ai dadi yake ji ko zaga mutum barawo ne ya saci kuɗi ya yi kuɗi ya gina gidaje ya gina ya mallaki motoci ya auri mataye da sauransu farin ciki yake yi a gani ashe bawon shi ya aikata da kanshi Sai daga shi ya cimma burinsa har yana jin daɗin abin da ya yi fama dama annahu ya bi ikhtiyari wato matuƙar dai ya zamanto bawa ya aikata abin da zaben sa fa har zama naɗin mas'uliya wannan shi ne marataya na duk wani mas'uliya a mamalla a gaban Allah Allah ta'ala zai tambaye shi duk abin da ya aikata kai ne kai sata rana kaza kai ne kai fashi kai ne kai kisan kai kai kai kidnafin mutane don kai kuɗi to duk wayannan abubuwa gaba ki daya Allah subhanahu wata'ala zai tambayi bawa sannan kuɗin da ya samu wadatar da ya samu na dukiya da jin daɗin rayuwa Allah zai tambaye shi thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im sannan da sannu za a tambaye ku a wannan rana game da jin daɗin da kuka yi a ina kuka samu shi ta alkhairi ko sharri duk Allah ta'ala zai tambaye mutum akan su gobe kiyama ashe wannan yana nuna ashe mutum shi ya aikata da ba dan shi ya aikata ba menene kuma a ce Allah ya tambaye shi to su yan jabariya sun ce bawa an tilasta mai ne bai ma san yana yin aikin ba yanda ka san ganye ne kawai iska ce kada ganyen da ta ga dama shi ganyen bai san ma ana kada shi ba to dan adam duk abin da yake aikata bai ma san yana yi ba in kayi murmushi baka ba san kana ba kai kai ba wannan zaman da kai ba kai kai ba idan mutum ya yi kisan kai ba shi ya yi ba to wannan irin tunani da me ya yi kama jama'a ba kake nan maganan wai a sa mutum a wuta saboda ya yi sabo ai ba shi ya yi sabo ba maganan a sa mutum a aljanna saboda ya yi aikin kirki ai ba shi ya yi ba to wannan shi ne fahimtar yan jabariya dan adam an tilasta mai ne bai ma san yana yi ba an gane su kuma yan kadariya suka ce a'a bawa shi ke yin aikin gabaki ɗaya Allah ba shi da iko akan aikinsa Allah ba shi da iko ya shiryar ko ya fatar amma kuma gashi muna karanta Qur'ani kullum muka yi sallah ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai kagge hanyar wa'annan da kai wa ni'ima kullum muna yin wannan addu'a ne. so biyar ba rana sannan muka yi tula ma za mu yi in muka yi tilawan qur'ani za mu karanta Fatiya. muna neman Allah ka shirya da mu zuwa ga hanya mai kake amma wayannan sun ce bawa Allah ba shi da ikon ya shirya da shi ko ya batar da shi gashi kuma ayan alqur'ani yana ce annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai baka shirya da wanda ka so sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama to duk wayannan ayoyi bai mu ci a kansu jama'a sai mu ce wayannan ayoyi gaba ɗaya. ba qur'ani bane ko koyaya to saboda haka wayannan wannan shine aqidan jabariya da kuma kadariya na. kama anna manaqib sawabi min Allah tabaaraka wa ta'ala kamar lalle kamar yadda lalle marata ya na lada duk daga Allah ne tabaaraka wa ta'ala kaunuhu ya'malu al-a'mal as-salihah bi ikhtiyari kasancewan shi bawa yana aikata ayyuka na kwarai da zabin sa walaysa lana wara'a zalika shay ba mu da wani abu bayan wannan qala rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abinci Allah suka fata a gare shi ya ce i'malu wa kullun muyassarun lima khuliq ku ta aiki ku ta aiki kowa abin sawwakewa ne ga abin da aka halice shi domin sa kowanne daga cikin mu Allah zai sawwake mu zuwa ga abin da ya halice mu domin sa in ya halice mu don aikin alkhairi zai sauke mana aikin alkhairi in ya halice mu dan sharri zai sauke mana sharri daga sharri yayi sauki ga mutum la taqul hal illahu subhanahu wa ta'ala katabani fil ashqiya ka ce shin Allah ya rubuta ni a cikin shaqiyai aw katabani fi su'ada ko ya rubuta ni cikin cikin yan masu arzikin lahira laysa laka haqqun an taqula hadha ba ka da haƙƙin ka faɗi wannan ba ka da wani dalilin haka walakin Nimal. kawai kai ta aiki ka dage sosai kai ta aiki ha wa qul i'malu fasayran lahu bi amalakum wa rasulahu wal mu'minun wal kace musu ku yi ta aiki fasayran lahu amalakum da sannu Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu da sannu manzon Allah zai ga aikin ku wal mu'minun haka nan mu'minai ma za su ga aikin ku نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام حثك على العمل من ذا الله تيرا دا منش a gare shi? ya kwadaitar da kai wajen aikin alkhairi li'annaka li'anna indaka qudratan wa istidada eh, me yasa ya kwadaitar da kai ga aikin alkhairi saboda kana da kudura kana da iko kana da tattali لأن تعمل وتميز بين الخير والشر والحق والباطل da وتكنا دقيقو دتتلي iya aikatawa ka bambanta ساوا alkhairi da sharri. والشر zai iya bambantawa. Wannan alkhairi ne wannan sharri ne. An gano wannan? inna hadainahu sabila imma shakirau wa imma kafura lalle mun shirye da shi zuwa ga hanya in ma ya ga dama ya gode ma Allah in ya ga dama ya yi mutunci ashe shi bawa shi ke da wannan zaɓi in ya ga dama ya gode ma Allah in ya ga dama ya mutunce wa Allah subhanahu wata'ala ah, wal haqqi wal batil da kuma wato ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya wa hadha kullu insanin yanisuhu min nafsi wannan kowane mutum yana jin wannan a cikin ransa mutum yana ji a cikin ransa wannan alkhairi ne ya aikata yana ji a cikin ransa wannan sharri ne ya bari wani lokaci sai ga dan adam yana ma sha'awan aikata sharri ne bal inna ba'dhan nas yumathilu liman yamliku alqudrata qudrata wal ikhtiyar a lalle sashen mutane suna buga misali ga wanda ya mallaki iko da kuma zaɓi bai ko zai ce bal innal haywanat wal kilab tumayyizu bainal qir al ikhtiyari kai hatta dabbobi kai hatta karnuka suna bambanta tsakanin aiki na zaɓi. wal fi'l al istirari da aiki na tilastawa hatta dabba hatta kare yana bambanta tsakanin aiki na ganin dama wanda mutum shi ya zaba da kanshi da kuma aiki wanda an tilasta mai ne yayi duk suna bambanta tsakanin wayannan يقول هذا في رده على الجبرية wato yana faɗin wannan ne shi sashen malamai wajen raddi shiga yana raddi ga yan jabariya qala law asabta hajaran wa ramaita bihi kalba yace da ka dauki dutse sai ka jefi kare da shi ha fa innahu yahjimu alayk shi karan zai afka maka ne kai da ka jefe shi kai zai afka ma ba zai afka ma wala yazhabu lil hajar bai tafiya zuwa ga dutse to menene ya sanya bai faran dutse ya san dutse bai da iko kai da kake fe shi kai ne mai ikon kai ne kake da zabi ka san alkhairi ka san sharri tunda har ka jefe shi da dutse sai kai ya dumfare ka kaga shi ya san wanda yake mukallaf ya san wanda ba mukallaf ba ya san kuma dan adam yana yin abu ne ganin daman shi yake yi shi yasa sai ya dumfare kai kai maka hari amma baya dumfaran dutse kai mai hari لأنه يعرف أن الهجر وإن ضربه ليس له اختيار domin shi ya sani cewa lalle dutse ko da ya bugi dutse bai da zaɓi shi dutse bai da rai dutse ana juya shi ne kawai to tunda ana juya shi ne ba laifi an gane wannan ko to kaga wannan kenan misali to haka idan har kaga kare ya dubari dutse to kaga karen bai sa abin da yake ba kenan ko wa tadribuhu bila asa kai kuma sai ka kwada mai sanda fala ya ci ya uddal shi kuma baya zuwa ya ciki sandan idan ka bugi kare da sanda kare bai zuwa ya ciki sanda sai kai ya dubbare ka wa inna ma yuhajimuka anta kawai kai zai afka maka ne li'annaka anta al-mukhtar domin kai ne zababbe فيميز بين المختار وبين المضطر shi kare ko dabba yana bambanta tsakanin wanda yake yin abu da ganin dama da kuma tsakanin wanda yake yin abu an tilasta mai wani malami ya taba kawo abu mai hikima irin wannan karamin yaro wato da iyaye sun tafi biki cikin sun tafi biki wani gari suka bi suka keta daji suka keta daji suna cikin tattaunawa suna tattaunawa ba san san da yaro ya sulale ba dan karamin yaro dan irin shekara biyu zuwa uku din nan yana sulalewa kawai sai ya ga zaki da yaranta kawai da ya ganta kawai sai zo kusa da zakin kawai sai zane kan zakin abin shi yana ya abin nan yana ta yana doki doki yana ta tsalle yana tsalle to sai su yaran yaran zakin da yaran zakin da masu shafi wannan yaran bil azaba zai zo yana ma rashin kunya kuma ka kyale shi ya ka kyale shi yana ma rashin kunya kana sarkin dawa to shi ne sai zaki ke cewa ai bai san da bane bai san da bane na fatan gani, da ya sani da bai mun haka ba ana nan su kuma iyaye suka zo suka gama su ga yaro ba suna ta neman yaro suna ta neman yaro haka suna neman yaro sai suka hango zaki ga yaro a bayan zaki suka ce kai ga yaron mu nan to me kuma su tsaya su kwato yaron sai suka falle a guje sai cewa matan da da yaran shi kun ga wanda suka sani kaga su iyayen sun falle a guje to su suka san shi kaga wannan yaron bai da hankali ba zan kula shi ba saka duk wani wasan da zai yi kaza kaza duk haka ne da sauransu yanzu akwai irin wannan misali wallahi nan kiran da nake yanzu akwai magi a cikin daki na misali to jariri karamin yaro an abdulwaris yanzu sai kama bindin magen ya kama ya ca ja magen ba abin da yake mai amma idan sauran manyan suka yi wallahi zai ya kushe su in babba ne kuma wallahi sai ka nan take ya kai ma ya kushe amma yaron ya azabtar da shi ya shaƙe shi ya kwace shi sai an kwaci magen a wajen yaron amma wallahi ba abin da magen ke yi kaga shi dabba yana bambanta tsakanin wanda yake da hankali da wanda bai da hankali da wanda yake yin abu da zabi da wanda baya yin abu da zabi amma su yan jabariya ba sa iya bambantawa sun ce dan adam yanda ka san bishiya ne da ganye wanda kawai iska ke kada shi kawai duk inda iska ya ga dama haka zai kada ainihin dan adam dan adam bai san yana sallah ba ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin hajji. sannan in yayi zina bai san yayi zina ba bai san yayi caca ba duk wani abu na laifi bai san ba tun da bai san yayi ba me lazumin wannan maganar kenan gobe kiyama ba adalci bane Allah ya azabtar da shi in Allah ya shigar da shi wuta ga abin da bai sani ba an zalunce shi ko wa iyaz billah fayuharibu alladhi yuzihi ikhtiyara to shi kare yana yakan wanda yake cutar da shi da zabi amma hadha fal ikhtiyara la amma shi wannan fa ba shi da wani zabi aljabariya su ya kuluna innal insan karish su yan jabariya suna cewa lallai mutum yanda kasance a waska ne kamar gashin tsuntsu ne fi mahabin eh, a cikin makaɗa na iska wanda iska yana kada shi la iradata la shi wannan jawaska ba shi da wata irada wala ikhtiyar Sai da zabi fal a'mal kulluha a'malullah wato ayyuka gaba ɗaya ayyukan Allah ne wato ma'ana duk abin da muke muke aikatawa anan kamar ni da nake karatu ba ma san ina yi ba wannan zaman da nayi ban san na zauna ba Tun wani aikin da nayi na Allah ne kawai an gano wannan falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wannan yana daga cikin hujjar sai kama hujja da shi falam taqtuluhum ya rasulullah ba kashe su ba sai dai Allah shi ya kashe su wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai harbi ba lokacin da kai harbi sai dai Allah shi ya harbi a shi ke duk abin da adam ke aikatawa Allah ne ke aikatawa to malaman sunna sun ba su kyakkyawan amsa kan wannan al'amari cewa wannan fa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama an gane wani ku wato kai baka yi jifa ba lokacin da kai jifa sai dai Allah shi yayi jifa suka ce akwai akwai arramiyu bi ma'ana alhazaf akwai arramiyu bi ma'ana al arramiyu bi ma'ana alhazaf shine ka wurga shi kuma arramiyu bi ma'ana al shi shine ka cimma target ka cimma kaci abinda ka harba ka same shi to dan adam yana da alhazab shi kuma isaba ya tabbata daga Allah dan adam zai dauki dutse ya wurga su amma ya samu ya cimma wannan gaci da sai Allah ya yarda to kenan takadirin ayan wa ma aswabta in hazafta walakin Allah asaba baka cimma gaci ba lokacin da kai harbi sai dai Allah ne ya cimma gaci wato ma'ana duk abin da ka aikata kai dan adam kai riko da sababi amma Allah ta'ala shi ya taimake ka cin cimma burinka dai daidai yake da innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha an gane wannan ko to dan adam shi ke soke soka wuka in Allah ya kaddara mutum zai mutu sai mutuwa ya tabbata an fahimta ko to masu yan khawarij ba sa bambanta yan jabariya ba sa bambanta wayannan abubuwa na'am fi'li wa fi'luka huwa fi'lullah wato wai aiki na da aikinka shine aikin Allah gaba daya wa fi'lul ibadi kulluhum huwa fi'lullah wai aikin bayi gaba daya aikin Allah ne ka bahumullah yace Allah ya wazaran wayannan mutane yan jabariya wal qadariyya yaqulun su kuma yan qadariya kishiyoyin su suna cewa innama fi'lu sharri khassa huwa fi'lul abd suna cewa aikin sharri a keɓance shi ne aikin bawa aikin sharri wala dakhala li iradati llahi babu mashiga ga irada ta Allah wa mashi'ati da mashi'ansa fi hadhihi al-af'ali sharira a cikin wayannan ayyuka miyagu babu wani mashiga ga mashi'a ta Allah cikin su wa nanu naqul kullu amali wa kullu ma yajri fi al-kawn min aqwali an-nas wa a'malihi mu muna cewa duk wasu ayyuka da duk wani abu da ke gudana a duniya na maganganun mutane da ayyukansu. Kulluwa bi iradatin lahi wa mashi'ati. Dukansu gaba ɗaya da iradan Allah ne da mashi'ansa. Wala abdu amilun wa mas'ulun an amali. Shi bawa mai aiki ne kuma za a tambaye shi dangane da aikinsa. A ƙwalan musannifu rahimahullah. mawallafin littafi Allah ya masa rama ya ce, Wasabul hadisi isamatun min hadhihi al-ma'ayib. Yace ashabul hadi salafiyun wato tsararru ne daga nan aibubuka Allah ya tsare su daga duk nan aibubuka wato kiran ashabul hadith a kira su da suna yan jabariya ko a kira su da suna murji'a ko a kira su da suna hashawiyya eh, sunaye daban-daban da sauransu eh, ko a kira su madakila ko wato duka gaba daya wato an tsare su daga wayannan aibubuka bari'a zakiya da kiya wato suna kubutattu masu tsarki masu tsafta min bayni farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin tsakanin tumbi da jini akwai nono fari fat ko mai saukin hadiya ga masu sha ya kamata tun da yana tsakanin tumbi da jini ya dan dauki launin jini ya zama ja sannan kuma ya kwashi ainihin warin tumbi warin kashi na tumbi sai ya zama to baya warin kashi nonon sannan kuma bai yi ja kamar jini ba sai ga shi fari kal kaga wannan abun mamaki ne to shine abin da ibnu taymiya ya littafi al-aqida al-wasiliya aqida ta tsakiya ba sa tare da jabariya su ahli sunna su ba yan jabariya bane su ba yan kadariya bane tsakiya suke su ba yan shi'a bane su ba yan khawarij bane tsakiya suke su ba yan murji'a bane su ba khawarij bane tsakiya suke komai ahli sunna wajen aqida tsakiya suke wa kazalika ja'alnakum ummatan wasdan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida haka ahli sunna suke tsakanin tumbi da jini kullum amma kuma Allah yana tsare su za ga nunan nan fari kal an gano wannan to kullum su suna tsakiya ne wannan Allah ya tsare su daga duk wannan aibi wa'anda yan bidi ake su a gare shi أصحاب الحديث براء إن شاء الله من هذه المعايب يجي أصحاب الحديث سنكو بتا إن شاء الله دك وإن أيب بكا التي تنسب إليهم وإن أكي جنجنا وزوا غريزو من كونهم ناصبة وهشوية وجبرية كما أكراس رسولنا ناصبة وأكراس حشوية وجبرية أو أن زامن يأتي وهابية ku yi hankali da wahabiyawa kaga wannan suna yana fitowa bakin yan shi'a yana fitowa bakin sufayi kai zaka dauka ahli sunna suna bin wani mutum ne ana kiran shi Muhammad bin Abdul Wahhab alhali kafin ya zo duniya ana yin sunna kafin ya zo duniya wannan aqida tana nan ashe ba shi ya kawo ta ba to yaya za a jingina mu zuwa gare shi shi dai malami ne daga cikin malaman sunna Muhammad bin Abdul Wahhab ba shi bane ya kawo ta an gane sannan kuma yadda za a gane cewa mu ba mabiyan shi bane mu dai ɗaliban shi ne in ya faɗi magana muna auna maganar da ma'auni na shari'a akwai abin da in ya faɗa za mu ce a nan wajen ba ma tare da malam Allah ya gafarta masa an gane su ƴan salafiya ba a jingina su ga kowa sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a jingina su ga kowa sai ga manzan Allah in ka jingina su ga kowa ba kai musu adalci ba in ka ce musu ƴan temiyawa to ba sa bin ibn taymiya irin biyayya nan makauniyar biyayya ba sa bin muhammad bin abdul wahab biyayya irin makauniya ba sa bin shek rabi'u bin hadi al-madkhali biyayya makauniya in ya faɗi magana sai sun auna da ma'auni na sunna ba sa bin nasiruddin al-albani biyayya makauniya ba sa bin ibn abbas haka a ibni ibn abbas haka duka malaman sunna suna bin su ne ala basiratin ul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen amma ka duba sauran kungiyoyi ba duk kungiyar da aka jingina zuwa ga wani malami to ana bin malamin ne ba kauniyar biyayya in an ce tijaniya ana bin tijani ne kai tsaye ta abin da ya faɗa ba a jari ba ka taɓa ganin sun mai nakaji in an ce ƙadiriya suna bin abdulkadir duk abin da ya faɗa ba sa abin nan ba sa kauce masa misalar zarra in an ce ahamadiyya su maka zalika ashe duk wanda aka jingina ma suna kamar ka duba yan ja'afariya a cewansu suna bin ja'far sadiq da ƙarya suke yi to abubuwan da suka jingina masa suna bin duk abin da suka faɗa duk da shi babu ruwan shi da su misali amma su da suka ce yan ja'afariya ne suna bin shi makauniyar biyayya ba sa binciken duk abin da ya zo da aka jingina zuwa gare shi an gane kamar su ahli sunna ba su da wani mutum wanda za su ce wannan goma ne kuma ya cika goma sun ce mutum tara yake bai cika goma ba da wannan ne muke kakkausan suka ga masu takalidanci da mazhaba masu cewa sun rike imam malik duk abinda ya faɗa daidai yake da maganar manzo har wannan magana yana iya sa mutum ya yi ridda yana kira kanshi musulmi amma ya rike mazhaba irin riko na mazan jiya komai ta abin da mai mazhaban ya faɗa daidai ne alhali shi kanshi mai mazhaban da kanshi ya gaya wa ɗalibansa cewa wa ma na illa radu wa mardudun alai illa sahibu hadal qabr babu ɗaya daga cikin face yana raddi shi ma ana yi masa raddi ana tunkuɗe maganar shi sai dai ma'abocin wannan kabari din misali sannan kuma ɗaliban shi sun yi wannan a aikace Ba ka ga imam malik ya ba da fatawa sai ɗaliban su yi saɓani sai wani ɗalibin ya ba da wata fatawa daban saɓanin nashi muna karantawa cikin ahalari cikin ashmawi cikin kaza Tun mun ga irin yadda zaka ɗaliban malik suna saba mishi wajen fatowowin shi har da wannan sai muka fahimci ɗaliban nashi ba sa takalidi gare shi zaka ji ce malik ya ce kaza sahanun ya ce kaza ibn qasim ya ce kaza fatawa ɗaya malik ne babban malamin amma ba su bi shi ido rufa ba kaga shi wannan ya zama to abun koyi a gare mu tunda hatta ɗaliban malik a cikin fatowin suna saba mishi ashe sun nuna mana malik ba annabi bane yana iya magana ya dace kuma ya kuskure na fata gane to irin wannan makauniyar biyayya tana halaka da mutum sunna ba ta haduwa da takalidi ba zai taɓa yi maka ce ni ahalus sunna bane kuma sanan kana takalidi la sai dai ka zaɓa in ma ka zama ahalus sunna ko ahalul bida'i ɗayan biyu an gane wannan wa ma za ba zal illa dalal na'am na'am hadhihi asma'u li firqin mawjuda eh wannan sunaye ne na kungiyoyi samammu suna nan gashi muna ga wayannan kungiyoyi nasiba hashawiyya jabariya kungiyoyi ne wanda suna nan malaman firak sun yi bayanin su an nasibatu mawjudun yan nasiba suna nan su waye nasiba masu kafa gaba ga ahlul bait mutanen da ba sa son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam an same su daga cikin mutanen sham bayan rasuwar mu'awiyar radiyallahu an aka samu irin su hajjaj bin yusuf da ire-iren su wanda suke tsananin adawa da mutanen gidan annabi za su hau kan mumbari suna faɗin mangalu marasa kyau dangare da mutanen gidan annabi to su ake kira nawasi su ne aka ce sun fito da wannan cika cikin da ake yi nan cika cikin da ake lokacin tasu'a da ashura to wannan su yan nawasi suka kawo shi kuma suna farin ciki suna kaza da zaran lokaci ya zo na tunawa da da lokacin mutuwar kika, manzo Allah lokacin da ya shahada zaka lokacin su kuma za su dafa abinci su yi kwalliya su yi biki su hau kan doki a ita abin nan ana sharholiya misali to wa'annan su ne yan nawasi masu kafa gaba ga ahlul bait an same su amma yanzu kusan babu su yanzu a duniya a gani? sannan sai ne yan yan khawarij yan khawarij har yanzu ba san ba san Ali bin Abi Talib ba sa san Hassan da Husaini ba san wanda daga cikin Ahlul Bait sa'annan sai su wayannan yan nawasi yar yar rawafi su kuma lakin rawafidota yatrukunahu sai dai su yan shi'a suna barin wayannan yan nawasi na haqiqa wayan bizuna bismin nasbi ahlus sunna sai su ringa jifan ahlus sunna da sunan nasiba in ka ji dan shi'a na nasibi yana nufin ahlus sunna ne eh in gaji dan shi ana ai wani dan nasu biya to ai yana nufin ahlus sunna ne shi misali wala shawiyatu wal mushabbihatu mawjudun su ɗan hashawiyya da ɗan mushabbiha suna nan masu kamanta Allah da halitta masu cewa Allah yana da hannu irin nasu yana da fuska irin nasu yana da kafa irin nasu yana magana irin nasu wayannan su ne wa ɗan mushabbiha ɗan hashawiyya to amma amma su kuma ɗan bid'a irin su jahamiya irin su ashakira irin su maturidiya ba sa mayar da martani ga wayannan sai su ɗauki wannan sifa su ba ahalus sunna su ce ahalus sunna mushabbiha ne me ya sanya saboda halin sunna na cewa Allah yana da fuska amma suna cewa ba irin na halitta ba Allah yana da hannu amma ba irin na halitta ba Allah yana da kafa ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba sifan Allah ba irin shi bane sun hada tsakanin tabbatar ma Allah sifofinsa da kuma kore masa kore kamanceceniya da halitta laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah babu wani abu wanda yake misalin shi shi mai ji ne mai gani saka duk wani sifan Allah babu wani abu mai misalin shi amma kuma sai ya tabbatar maka shi mai ji da gani isbatun bila tamsil wa nafiyun bila ta'dil wato a tabbatar mai sifan ba tare da an yi tamsili ba Allah yana ci amma ba za a ce ji irin na irin na halitta ba amma me bambanci tsakanin ahlus sunna da yan mushabbiha su yan mushabbiha suna cewa Allah yana da fuska mu ma ahlus sunna muna cewa Allah yana da fuska sai ce me sai ce fuska irin nasu wayannan ne mushabbiha wayannan ne hashawiyya amma su ahlus sunna ce Allah yana da fuska ba irin namu ba Allah yana da hannu ba irin namu ba to duk mutumin da ya ce Allah yana da siffa ba irin nashi ba to wannan ya kubuta daga ainihin tashbihi so da Qur'ani ya bamu wannan ka'ida laysa zilihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu misalin shi shi mai ji ne mai gani su kuma in ta'zili ya ce ai idan an ce Allah yana da hannu dole ya zama irin na halitta in an ce Allah yana ji dole ya zama irin na halitta to yanzu bai kamata yi a kore sai suka kore ma Allah siffofin shi gaba ɗaya baya ji baya gani baya magana baya kaza suka kore to shi ne sai Qur'ani ya ba mu ka'ida isbatun bila tamsil wa nafyun bila ta'dil kaga idan ka ce Allah yana da fuska kaga ka tabbatar sai ka ce kuma laisa ka mithlihi shay'un ka kore kamanceceniya da na halitta Allah ya daidaita kaga ka tabbatar amma kace laisa ka mislihi shay'un ta kore kamance ce wannan daidaito wanda na halitta an gane wannan ko to ahlus sunna suna tsakiya a wajen sunayen Allah da sifofinsa tsakanin yan mushabbiha da yan yan mu'attila yan mu'attila irin su jahamiya irin su mutazila irin su asha'ira irin su maturidiya an gane ko na'am ah, wa wa yaqul inna allaha mithlu al-insan wato shi yana cewa wujida min firaki dullal min ar-rawafid man yushbihu Allah ta'ala bi khalqi an samu daga cikin kungiyoyin bata daga cikin rawafid wanda yake kamanta Allah da halittarsa wa yaqul inna Allah mithlu al-insan yana cewa lalle Allah misalin mutum ne wa yaqulu lahu yadun ka yadi yana cewa Allah yana da hannu kaman hannuna walahu aynun ka ayni yana da ido irin nawa walahu wajhun ka wajhi yana da fuska irin nawa wa wa wa wa tabahumullah Allah ya wajaran su wala shakka anna hadha tashbih babu shakka wannan tashbihi ne shi ولهذا قال إسحاق بن إبراهيم كما نقله عنه الترمذي saboda haka Ishaq bin Ibrahim haka ya faɗa kamar yadda Imam Tirmidhi ya nakalto gare wala la yakunu man yuthbitu sifat mushabbiha mai tabbatar da siffofi ba a kiran shi mushabbih dan ka ce Allah yana ci Allah yana gani Allah yana magana kamar yadda Qur'ani ya faɗa Allah yana da fuska Allah yana da hannu amma sai ka kore ne da na halitta ba a kiran ka mushabbih المشبه هو الذي يقول لو يدك يدي wane ne mushabbi mushabbi shine mai cewa Allah yana da hannu kaman nawa wa iyaz billah walahu aynun ka ayni yana da ido kaman nawa walahu wajhun ka wajhi yana da fuska kaman nawa kaga wannan ya kamanta Allah da halittarsa hadha huwa al-mushabbih wannan shine mushabbihi amma alladhi yaqulu lahu wajhun la kawujuhil makhluqat sai cewa Allah yana da fuska ba kaman fuskan halittu ba wajhun yaliqu bi jalali wato fuskan da ya dace da darajar Allah lahu istiwa'un la yushbihu istiwa makhluqat shi Allah yana da istiwa'i wanda bai dace da istiwa'i na halittu ba La istiwa'un lahu istiwa'un yaliqu bi Allah yana da istiwa'i da ya dace da shi lahu nuzulun la ka nuzulil makhluqat Allah yana da sauka wanda ba kaman saukan halitta ba saukan shi daban irin na halitta daban وإنما هو نزول يليق بجلاله سبحانه سوكاني وندي داتي دجلالا نا الله سبحانه وتعالى وهكذا اليدين hakanan Allah yana da hannaye irin hannayen da suka dace da jalala na Allah ba irin hannaye masu rauni irin na halitta ba wasami wal basar hakanan da ci da gani wal iradati wal kudura. da irada da kudura duk Allah yana da shi musbitu hadhihi sifati lillahi tabaaraka wa ta'ala mu ashabul hadith salafiyun ahlus sunna wal jama'a muna tabbatar da wa'annan sifofi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa nanfi anha wa nanfi anha mushabahatul makhluqin muna korewa gare ta me muke korewa kamanceceniyanta da halitta kaifa nakunu mushabbiha to yaya za a yi mu da muke cewa Allah bai yi kama da halitta ba yaya za a yi mu zamanto mushabbiha al mushabbihu alladhi yaqulu yadu Allah shi mushabbi shine bi cewa lahi ka yadi hannun Allah irin nawa ne walahu aynun ka ayni yana da ido irin nawa walahu wajhun ka wajhi yana da fuska irin nawa wa nahnu nabrau ila Allah min haza mu muna barranta zuwa ga Allah daga wannan wa nara anna hadha kufr muna ganin wannan kafirci ne duk wanda ya faɗi wannan fa yayi ridda saboda Allah ya ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da tsara to ya zama to yana da fuska irin na Allah yana da hannu irin na Allah yana da kafa irin komai irin na Allah ya zama tsaran Allah kaga ya kare ta alqur'ani kenan kaifa tumizuna bihi yaya za ku ringa cifan mu da waɗannan sunaye kuna kiran mu shabiya kun mana adalci kuwa ba ku mana adalci ba gaskiya ah, lakin ahlul bid'i ahlul zulmin wa kadhib sai da su yan bid'a dama yan propaganda ne sun kware wajen propaganda na batanci su ma abota zalunci ne su ma abota ƙarya ne wa yansibuna li ahli sunna ma la ya'taqiduna suna dangantawa zuwa ga ahlus sunna abinda ba su kudirce shi ba a gani sun ce ahlus sunna sun kudirce a so nawa wato yan shi'a da sufaye suka fata Muhammad bin Abdul wahab ina yau maimaita wannan magana ce propaganda na mutane shi ya hana mazhaba na Imam Ahmad shi gaba an doka duk wanda yake kan mazhaba Imam Ahmad mushabbihi ne duk wanda yake mazhaban Imam Ahmad wahabi wahabi ne shi saudiya su kadai ne aka bari da wannan mazhaba a duniya gaba ɗaya har yau in kana neman mazhaban abu hanifa ka je india ga sunan pakistan ga sunan afghanistan ga sunan durruwa mazhaban abu hanifa ta kewaye ko ina a duniya mafi yawan garuruwa duk garuruwan da ka je garuruwan russia din nan garuruwan china garuruwan india duk su ne in kana neman mazhaban shafi'iyya ga sunan a libya ga sunan asiriya, ga sunan a garuruwa da yawa daga shiga ruwan musulunci amma sai ka nemi mazhaban abin da mazhaban hata mazhaban malikiya kana neman ta gasar Afirka mazhaban malikiya ta tashi daga Madina ta koma ta zauna Afirka inda imam inda imam Malik yake asali ta koma mazhaban Imam Ahmad an gane wannan ayi Makka da Madina gaba ɗaya mazhaba ne na Hanbaliya amma kuma nan afirka sai muka zama yawa daga cikinmu nan muka zama malikawa amma mazhaban ambaliya gari ɗaya ne shi ne maka. yana da wuya ka gansa a ko'ina ko ba komai kawo wannan mazhaban farfaganda da batanci kuma da yake su mutane suna yarda da farfaganda Inda kai malami ne kana da gemu za ka yi kuka ka yi ƙarya kenan to da ba dan Allah ya sanya wannan aƙida za ta bayyana ba da sun takure ta a Makka da Madina ko Makka da Madina ma da ba dan Allah ya taimaka ba da sun yaƙe ta irin lokacin da daula ta Usmaniyya na Turkiyya da daula ta Misra sun haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin sai sun ga bayanta da ba dan Allah ya ba su kariya ba kusan da an da da'awata ta salaf a duniya amma yaya aka yi da'awar salaf ta bayyana suna ta toshewa an ce in rana ta fito tafin hannu ba ta mi ba ta iya toshe zagari sun yi iya kokari wallahi dan ka ta yi aiki har da rubuce rubuce na kariya ba asalin muhammad bin abdullah mahaifiyarsa da mahaifin yahudawa ne su in ji su ba sai aka zo aka yi mitin wai yaya za a yi a kafa aƙidan yahudanci a jaziratul arab yahudawa suna ta mitin suna ta mitin daga baya ka zo aka yi mitin aka ce abinda za a yi shi ne wato maman abdul wahab babban yahudu ya ce da baban su je can ashiyar jazira a haife shi na ka haife shi a wajen shi ke na ga an haife yahudanci a wajen shi da suka je suka haife shi a tsakiyar jazira arab can wani gari najat nan suka je suka haife shi suka yi kaza suka yi kaza dama annabi ya yi magana cewa dama najat din nan nan kawon shaidan zai fito haka suka yi propaganda suka nuna cewa a nan ne shine da'awan Muhammad bin Abdul ta fara saboda haka da'awa ce ta Yahudawa da'awa ce ta fitina mutane ne wanda ba sa son annabi ba sa salati ga annabi ba sa yin zikiri suna kin la ilaha illallah propaganda na ƙarya wannan ka zo ka tada su kullum cikin son annabi suke kullum cikin karatun qur'ani suke kullum cikin haylala suke amma an musu kasafi haka mutane suka yi da zarar an ce abdul wahab ya ce ai ba yahude ne kaza kaza kaza to haka haka aka yi haka aka yi aka hana da'awan ci gaba to wannan abin tun da muhammad bin abdul ba hanbale ne sai abin ya shafi da'awan kasancewa shi ba hanbale ne kuma shi ya jagoranci da'awa na yakan bid'a da shirka sai suka yi farfaganda shi a suka yi farfaganda na ƙarya su bayan suka yi wanda ba sa gushewa suna yi amma Allah da ya sa dole sai da'awan ta bayyana هو الذي أرسل رسوله بالهدى huda wa ليظهره على الدين كله ولو kullihi المشركون يريدون mushrikun yuriduna liyutfi'u nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi suna so su huce hasken Allah da bakinsu. Allah kuma ya alƙawarin zai cika hasken sa ko da kafirai suna ki to sai Allah ya sanya Ali Sa'ud suka gina ainihin jami'a Islamiyya sun gina jami'a ta musulunci aka zo daga duniya ana zuwa yi karatu to wannan karatun da ake daga duniya daga mutum ya je sai ya dawo ya zamba wahabi yadda suke faɗa daga ya je ya dawo ya zamba wahabi yanzu aqidan salafiyyan nan ta yaɗu yanzu a duniya yanzu kusan yanzu a wannan zamanin ma ita ake ita ake yayi in ka je tun daga kasashen Afirka nan har kasashen Amurka da Ingila za ga mai da'awa professor ne doctor ne ya zo ya yi karatu a Saudiya ne ya koma yana yada da'awa kaga bature fara fata mai jan kunne yana yada gidan salafiyanci to duk wani kokarin su na toshewa sai gashi Allah ya sa lokacin fitowa abin yayi ana ta ganewa da sauransu to wannan shine irin propaganda da suke yi wajen kokarin ganin sun dankwafe ainihin gaskiya na'am hmm, an ce zakarar da Allah ya nufa da shara ana muzuru ana shahu to shine sai zakarar na yayi to da yake Allah ya sa wannan da'awa ta sunna za ta yadu sai gashi Allah ya kawo hanya na yaduwanta to za a nemi taimako inda aka saba su daga yan uwa taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasulu ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa ka damu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk